بسم الله الرحمن الرحيم نعم فأصبحت ثمارهم نكدة wato sai ya waye gari simaruhum hmm. wato su musulmi hmm. sai ya waye gari 'ya'yan itacensu na kida hmm. wato gurbatattu ne masu tsauri irin ikensu ya yi wato irin ƙasa ya yi tsauri irin nan shukan da zai fito a wajen zai zama to ba mai kyau ba ne misali wa sharibu minhu kuma suka sha daga cikinsa fasarat ajsamuhum dalila azila sai zamanto jikinsu zalila ah, wato eh, galgo sai jikinsu ya zama alila ne hmm. jikinsu ya zama alila mara lafiya kuma ramamme sama abi ma'adu sai makiyinsu ya yi kwaɗayi a gare su maki da ya fahimci masu da lafiya hmm. jikinsu ya riga ya yi rauni rashin lafiya ya kama su sai makiyinsu ya yi sha'awa akan ya zo ya yaƙe su ya samu nasara a kansu mu fi a ɗaji dare fagazahum sai ya yaƙe su a cikin tsakiyar gidajensu ya shiga tsakiya cikin garuruwan su ya yaƙe su wa akaza ba da ma fi aidihim wato shi makiyin wa akaza sai ya karɓi sashen abin da ke hannayen musulmi hmm. an gane ya yi ya zo ya karɓi sashen abin da ke hannayen musulmai da abin da ya kama da wannan eh, sai ya zo ya kaskantar da su am ala abu firdaus abu firdaus ya ce wa za sha'anul bid'i fa hiya khabisa kullu makhtalat bil islam wannan shine sha'anin bid'a sha'anin bid'a ita bid'a da tice hmm. duk sanda ta cakuda da musulunci wanda yake ingantacce alkhali min shawa'i wanda yake yawo binta daga ainihin gurbata a gane ko idan musulunci idan bid'a ta cakuda da musulunci tana sanya wa ainihin musulmi rauni sai ta bata ainihin me absolutu sai ta bata shi na'am wa tun qulub wal abdan kuma ta sanya zukata da jiki su rashin lafiya na'am wa ghayyaratul mafahim sai su canza fahimtar mutane ita biriya din hmm. sai ta canza fahimtar mutane na'am wa sara al insanu mutahayyiran sai mutum ya zama to rudadde a gane a yana sanya mutum ya zama rudadde ya rasa inda ya sa gaba na'am la ma ma yaf'alu sai ga mutum bai san me yake aikatawa ba aw yaf'alu al-ashiya ala khilaf al-murad ko kuma ya aikata abubuwa sabanin abin da ake nufi na'am likawni qalbi wa jismihi marid saboda kasancewan zuciyarsa likawni me eh, jismi saboda kasancewan jikinsa a zuciyarsa da jikinsa ba lafiya kun gane idan zuciya ba lafiya jiki ba lafiya yaya za a yi mutum ya amfani kanshi ya amfani jama'a ya za a yi mutum ya amfani musulunci kuma ba zai yiwu misali in har kaga mutum ya amfani shi ya amfani jama'a ya amfani musulunci to lalle zuciya na da kyau kuma jikin na da kyau an gane to sai ya zama to bid'a yana ɓata kwakwalwa yana ɓata zuciya yana ɓata jiki yana canza tunanin mutum gaba ɗaya an gane ko ga abin da ya zama to mai amfani zai bid'a ya nuna ma sabanin haka na'am na'am fal bid'a tufarriqul qulub bid'a yana raba zukata wal abdan bid'a yana raba jiki na'am wa tasilun nas ila firq wato sai mutane su zamanto kungiyoyi kungiyoyi ko ba ba da zaran bid'a ya shiga mutane hmm. sai ga mutane sun zama kungiyoyi kungiyoyi sun zamanto faki faki na'am wa'annan suna goyon bayan wannan bangare wa'annan suna goyen bayan wannan bangare mutanafiratun mutashajara kaga mutane masu koran juna masu rikici da juna na'am suna fada da juna suna rikici da juna saboda bid'a na'am abin da zai biyo baya daga nan wajen da zaran musulmi suna rikici da juna abin da zai biyo baya al'amarin musulmi zai yi mai zai yi rauni abin da zai biyo baya al'amarin musulmi zai yi rauni kama kala ya ce wala tanaza'u ku yi jayayya sai ku yi rauni in kun yi rauni kuma sai ku ya tafi ake da zarar an samu jayayya mai ke baiwa baya rauni in an samu rauni mai ke baiwa baya duka ta su yi sai suka san mu sai ga a karfin mu ya tafi misali wasbiru eh shi yasa bayyana aqidu kamar su shi'a kamar su khawarij kamar su jabariya kamar su murji'a kamar su kaza da zarar an samu kungiya to an ƙara samun rauni a cikin musulunci mun wanda ku ɗauka da ce duk wayannan ƙungiyoyin gaba ɗaya mun zo mun haɗe mun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuke tunani da shi kenan musulunci ya ci gaba to sai ya zamanto an shigar da san rai